والنسائي وغيرهما رحمة الله تعالى عليهم أجمعين من حديث جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مهتب ببردة الله قد تناثر هدبها على قدمه فقلت يا رسول الله أوسني فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرز من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك وجهك منبسط, منبسط إليه وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة أيها المسلمون في هذا الحديث يفهم أن الأمل هو بقدره عند الله سبحانه وتعالى لا بقدره في عيون الناس وأن المعروف القليل حين يصادف صدقا في النفوس يبلغ عند الله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما ولا تخفى علينا قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة صور أمرها في عيون الناس ولكن الله سبحانه وتعالى خلد ذكرها بعد موتها لا لسابقتها في الإسلام ولا لأنها قدمت عملا جليلا في عيون الناس وإنما بقي ذكرها لأنها كانت تقوم المسجد وتقوم على خدمتي بقيت على هذا الحال حتى توفيت في ليلة من الليالي فبادر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتجهيزها ودفنها في الليل مضت أيام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى هذه المرأة فسأل عنها فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بوفاتها فقال أفلا كنتم أفلا كنتم آذنتموني فكأن الناس صغروا أمرها ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم دلوني على قبرها فدلوه على عليه فوقف على قبرها وصلى عليها هذا المشهد رسالة لنا أن لا يتقير أحدنا من العمل الصالح شيئا ولو كان يسيرا حتى القضاء يخرجها من المسجد فرب أمل صغرت, صغرت الأعين كان سببا لرضا الرحمن عز وجل والفوز بجنته والأحاديث من هذا الباب لا تهصر فمنها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وإن البخاري رحمه الله تعالى أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة إخوة الإسلام إذا كان الإحسان للكلب كما سمعتم في الحديث السابق غفر الله به الخطايا فيا ترى كيف يصنع الإحسان بصاحبه إذا اهتم بالضعفاء والأيتام وساءل المساكين والمهتاجين ففرج همهم وأدخل السعادة لقلوبهم فلا تهقرن من المعروف شيئا ولو أن تزيل هجرا أو أذى من الطريق فربما, فربما غفر ذنبك بهذا الأمل اليسير وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أأملت من الخير شيئا فقال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المؤسر قال قال الله عز وجل تجاوزوا عنه إخوة الإسلام الكلمة الطيبة من أفضل الأعمال فارسوا عليها وانشروها بين الناس فهي سهلة المنال عظيمة الأجر والأثر فبها يتقي العبد نار الله الموقدة قال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة وكما جاء في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه عباد الله الكلمة الطيبة لها أثرها ولو بعد حين هذا المحدث الشامي رحمه الله تعالى الإمام البرزالي رحمه الله أطلق كلمة عابرة لتلميذه الذهبي رحمه الله تعالى فقال له يوما إن خطك يا بني يشبه خط المحدثين فأثرت هذه الكلمة في نفس الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فأقبل بعدها على طلب الحديث حتى عد إماما في الحديث والمحدثين والكلمة الطيبة كانت سببا في تأليف في تأليف صحيح البخاري وهي كلمة سمعها من شيخه إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى حين قال لو أن أحدكم يدمو كتابا فيه فيه ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله تعالى فوقع ذلك في نفسي فألف كتابه الصحيح الذي هو أصحف الكتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل أيها المسلمون اجعلوا شعاركم من اليوم لا تهقرن من المعروف شيئا فكم تمر بنا في حياتنا وأعمالنا من أعمال صالحات ميسورات نمر بها ونحن عنها غافلون فلا تبخلوا على أنفسكم بابتسامة صادقة وهدية متواضعة أو رفيع أذية يسيرة عن طريق الناس غفلوا عنها ارفعوها فربما كانت الجنة صم أقول ما تسمعون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 توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan ‘yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma kowasiya da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan faɗi tashinmu a lokacin yarda ko kuma kishiyarta a lokacin wadata ko kishiyarta a lokacin walwala ko kuma kishiyarta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe cewa su ta ƙawa domin su samu kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma samu tsira a lahira a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yango muslimi al-imam ahmad da al-imam an-nasa'i da wasunsu Allah ya jin kai a gare su sun fitar da hadisi sarannan hadisi daga babban sahabi jabir dan Sulayim, Allah ya kara masa yadda yace na zo wajen ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi na same shi alaihi salam ya lulluɓa ya yi ihtiba'i da wani mayafinsa wanda gezar wannan mayafi hatta zubo akan kafafuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yana kwatanta hatta yadda yanayin mayafin manzo alaihissalam ya kasance a lokacin da ya zantar da shi domin ya nuna mana tabbaci a bisa abin da ya ji daga baki mafi daraja baki mafi albarka mafi matsayi a wajen Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a lokacin da na zo wajensa alaihi sai na siya ma'aikin Allah yi mun wasiya kalmar farko manzo alaihi salatu wasalam sai ce ittaqilla ka bi dokokin Allah sau da kafa ta hanyar aikatawa da kuma ta hanyar nisanta yace sannan kyakkyawan abu komai kankantarsa kada ka wulakanta shi kada ka rena shi kada ka ga bai kai wani muhimmancin da za ka aikata shi ba inda yake kyawun abu ne to yi ƙoƙari ka aikata shi ya ce kai ko da ka zuba sauran ruwan da ya rage a gugarka ka zuba a cikin ƙwaryen mutumin da ya zo yana jin ƙishirwa yana buƙatar ruwa ruwa ne ka ci ko guga ka gama da tulunanka ko mazubanka duk ka cike su baki ɗaya wani ya zo bukatar wannan ruwan to ka zuba masa shi a mazubinsa manzo salami ce kai ko da ya zama kayi ma ɗan uwanka kyakkyawar magana alhali ka sake masa fuska kana masa walwala kana masa fara'a ma'ana ba ka sha masa kunu ba sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a hirɗinka da jan tufafi a ƙasa domin jan tufafi a ƙasa yana daga cikin nuna ƙafafa da girman kai da takama Allah subhanahu wa ta'ala kun baya san wannan yan uwa musulmi wannan hadisi duk daga jartarsa za mu ga ya kunshi ɓangarori na rayuwa ta musulunci wadda idan muka bi shi sau da kafa za mu samu kyakkyawan yanayi a duniyanmu da kuma lahiranmu. a cikin wannan hadisi za mu fahimci cewa shi aiki wato ana la'akari da shi ne dangane da matsayinsa a wajen Allah ba yadda su mutane suke kallonsa ba akwai aikin da zai zama idan mutane ba a bakin komai yake ba bal suna lissafa mai wannan aiki ma saboda ya rasa aikin da zai shi sa yake wannan aikin akwai ayyuka na musulunci masu daraja da matsayi ana lissafa masu wannan ayyuka su ne koma da bayan mutane su ne marasa aikin yi su ne wanda suke masu zaman kashe wando alhali wannan aiki ne mai matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan mizanin aiki shine karɓuwarsa a wajen Allah ko rashin karɓuwarsa ba karɓuwarsa ko aka finta a wajen bayi ba ko da aiki bai karɓu a wajenmu ba ko ba mu ga darajarsa da matsayinsa ba idan Allah ya ga daraja wannan aiki to wannan aiki shine mai daraja a wajen Allah subhanahu wataala sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa kyakkyawan aiki kankani idan ya dace da gaskiyan nufi ya dace da ainihin tsarkakkiyar zuciya da kyakkyawan manufa to zai kai babban matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba zai koyo a gare mu ba Kissar wata bakar mata wadda aka sha maimaita mana mace ce wacce ta kasance tana share masallaci a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata ce wadda mutane da dama suna ganin ƙanƙantar matsayinta suna ganin sha'aninta ba mai girma ba ne a wajen Allah sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya dawwamar da ambatanta da kuma darajar ta bayan mutuwarta ba wai saboda ta riga mutane shiga addinin musulunci ba ba kuma saboda ta yi wani gagarumin aiki a idanuwan mutane ba a'a ta kasance wato ainihin mata ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya dawwamar da ambatanta ambato kyakkyawa mai daraja saboda ta kasance tana share masallaci kuma tana tsayuwa da hidimar masallaci haka rayuwarta ta kasance na tabbatar da cewa share masallaci da kula da masallaci zai yi wahala kaga wannan aikin a wajen wani fataccen malami wani fitaccen mai kudi wani fitaccen mai matsayi ka ka gan shi da tsintsiya ya zo share masallaci abinda ake ɗauka share masallaci na talakawa ne masu ƙaramin matsayi wanda ainihin bai wuce ka kira su ka aike su ba irin wa'annan su ake ƙaddara kula da masallaci ta fuskan tsaftacewa da kuma ainihin gyarawa ta ɓangaren su saboda haka wannan baiwar Allah ta kasance tana wannan aiki iya rayuwarta har ya zama wani dare daga cikin darare Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarta wasu malamai suka ce lokacin tsananin zafi ne ma'ana a lokacin garjin rana to amma abinda malamai suka fi yawan ambato cewa ta rasu ne a cikin dare to sai wasu daga cikin sahabbai suka yi gaggawa a wajen wato ainihin haɗata da ainihin shirya ta da kuma zuwa abin ne ta a wannan daren ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwanaki suka shuɗe ɗaya biyu abin da ya kama da haka manzo alaihissalam bai ga wannan mata ba wanda daga cikin tarbiyyar ma'aiki alaihissalam da kuma kyawun halinsa ko da mutum ne mai ƙaramin matsayi namiji ko mace inda ana ganin sa akai-akai to manzo alaihissalam yakan sa ido in bai ga wannan mutum ko wannan mata ba ya bincika shin lafiya wani hali ake ciki saboda ka kwanaki suka shuɗe maiki alaihissalam bai ga wannan mata ba sai ya yi tambaya dangane da ita ina matan nan mai sharan masallaci mai tsabtace masallaci sai aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam labarin rasuwarta manzo alaihi salam sai ce me yasa ba ku sanar da ni ba to abin ya kasance kamar yadda muka faɗa mutane suna ga matsayin ta bai kai a ce a taɓo manzo alaihi salam ya zo ya mata sallah ballata na raka gawarta zuwa makabarta ba saboda haka suka fiya ma'aikin Allah matan nan tare da su lokaci kaza kaji kaji dalilai da suka saba mu yi maka magana ba manzo alaihi salam sai ce ku nuna min inda aka binne ta sabai suka nuna wa ma'aiki alaihi salam inda aka binne wannan mata manzo alaihi salam ya je yi mata sallah a cikin ta wannan aiki da ya faru mu sani cewa wata wato babban sako ne zuwa gare mu cewa kada mu rena aiki daga cikin ayyuka na kwarai ko da kankani ne ko da muna ganin su ainihin wani abu ne wanda bai ja abawa ya tsinka ba ko bai taka kara ya karya ba hatta abin da ya shafi kazanta ko wani datti wanda za mu gani a masallaci to mu yi kokari mu ga cewa ainihin mun kawar da shi ya inganta a hadisi manzo alaihi salam ya ga wata majina a jikin masallaci wani ya tofa mai riwaya yake ta ba mu taba ganin ɓacin rai da damuwa ta manzo alaihi salam kaman wannan wuni ba saboda haka manzo Allah bai ma umarci wani ba sai ya tashi alaihi salam da kansa ya kankare wannan dan ya nuna cewa a ashe hidimta wa masallaci da tsabtace shi aiki ne wanda yake na babba da na karami aiki ne wanda yake ainihin na kowa da kowa saboda haka wannan hadisi yana nuna mana cewa yin aiki komai kankantarsa inda aka yi wannan aiki don Allah to Allah yana la'akari da wannan aiki kuma wannan hadisi ba shi kadai ba ne ba babin da ya zo a kan irin wannan abubuwa hadisan ba za su iya lissafuwa ba amma ta fuskan buga misali za mu ammaci waɗansu hadisai daga ciki akwai hadisin bukhari da muslim wanda abu harera allah ƙara masa ya ya rawaito ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba da labari ya ce wata rana wani mutum yana tafiya akan wata hanya sai ya ga reshen wata ƙaya ya fado akan hanya sai wannan mutum ya kawar da wannan ƙaya ya janye ta Allah sai ya gode ma aikinsa kuma ainihin ya gafarta masa Allahu akbar ƙila mutumin nan ya yi shekaru yana siyarwa Ila ya yi shekaru yana ibadoni kala-kala amma har lokacin bai zo wajen ba sai a wannan rana da ya wannan aiki to Allah subhanahu wata'ala sai ya gode masa kuma sai ya gafarta masa domin daga cikin abubuwan da Allah ya fi so shine isar da alkhairi a wajen bayinsa da kuma kawar da sharri daga ainihin bayinsa nawa ne a cikinmu za su ci karo da wani abu wanda zai iya cutar da musulmi ko wata kusa ko wani dutse ko wata kwalba ko wata waya sai ga mutum ya tsallake ya wuce ko kuma ƙalla shi in dai ya kauce ma wannan abin to babu ruwansa da yawa ba ma ɗaukar wannan wani abu ne wanda ainihin ya taka kara ya karya to ku duba aikin da wannan mutum ya yi ƙila bai wuce sakan biyu uku ba allah ya gode masa kuma ya gafarta masa sannan imamul bukhari allah ya jin kai a gare shi ya rawaito hadifi cewa wani mutum ya ga wani kare ya zo yana cin ƙasa saboda kishirwa ma'ana ya zo kusa da wata rijiya wannan ƙasa mai ɗan danshi-danshi sai yake ta ainihin karta da bakinsa domin ya jika ainihin makogaransa saboda tsannin kishirwa wannan mutum sai ya kwabe takalminsa sau ciki ya shiga cikin wannan rijiya ya kamfato ruwa ya dinga ba wannan kare yana sha har sai daga ya ƙoshi manzo alaihi salatu wasalam yake cewa Allah sai ya gode ma wannan kuma shi ma sai ya shigar da shi aljanna yan wa musulmi idan kyautatawa ga kare kamar yadda muka ji a wannan hadisi ta kai matsayin da Allah subhanahu wata'ala zai gafarta kurakurai ya fi laifuka to meye zaton mu ga kyautata wadda mutum zai yi ga ɗan adam wanda shi ne mafi darajar halitta Allah me muke zato ga kyautatawa da za a yi ga raunana da kuma ainihin marayu da kuma ainihin yin tsayin daka a wajen taimakon miskinai da kuma wanda suke mabukata ta yadda za a kawon masu da damuwarsu a shigar da walwala da kuma farin ciki wato ainihin a cikin zukatansu wannan abubuwa sun yi mana karanci abin takaici za ka ga cewa marayu suna rayuwa tsakanin al'umma kuma al'ummar da suke da ikon taimaka musu amma ba za a kula da ainihin abincinsu ko tufafinsu na abin da ya shafi karatunsu ko kuma wani abu wanda zai zama nagarta a wajensu ba wannan abin ko da a ce wani abu ne wanda ba shi da lada a wajen Allah ta ƙadiran balantana daga cin abu mafi girman lada manzo alaihi yana cewa da ni da mai kula da maraya sai sai ka hatayin ma'ana yadda wannan yatsu suka fito a tafin hannu to haka nan wannan mutum yana cin aljanna kamar yadda mai yake alaihi yake cin aljanna akwai ɗaya daga cikin yan uwa profesa ne mutumin kirki muna irin wannan tattaunawar ya ce akwai wani gari da ya sani gari ne kudancin najeriya ba ma na musulmi ba ƙaramin gari amma akwai manya-manyan gidajen da ba su kasa gidaje shida ba wanda yake na kula da marayu a kula da su ta fuskan abinci da karatu da sana'o'i da dukkan abin da zai inganta rayuwarsu in ma mu ba mu kai wannan matsayin gina gidajen ba to kada a samu karancin ciyar da marayu da suke tsakaninmu da kuma ɗaukan nauyin karatunsu aƙalla na islamiyya da yau mu Allah ya hore musu dukiya Allah ya hore musu yadda za su taimaka amma wannan abin baya gabansu kuma wallahi mu sani wayannan yaran da suke watan gaririya ba karatun sana'a ba karatu na addini ba wani kasuwanci to in dai ba mu bi a hankali ba sai sun zamo matsala ta tare da mu domin za su girma su kawo ƙarfi 'yan adam ne suna so su ci abinci irin yadda kowa ya ci suna so su saka tufafi irin yadda kowa ya saka suna so su yi walwala yadda kowa zai yi walwala ko dai su samu wannan abu ta kyakkyawar hanya ko kuma duk abin da shaidan ya kitsa masu to wannan abin shi ne za su aikata don su ga sun biya bukatunsu wani yana ganin cewa ni 'ya'yana na ɗauki nauyinsu wani ma ya kai su ƙasashen waje za su zo su yi ilimi su samu matsayai to wallahi waɗannan da ake ƙin ɗaukan nauyin nasu za su zamo masu wasu bama bamai a nan gaba Allah kiyaye duk lokacin da ɗan adam ya zamo ya balaga ya kai matsayi na ɗan adam to dole yana so ya fiye sha yana so ya yi walwala yadda kowa yake walwala idan aka taimaki rayuwarsa to akalla an gyara shi kuma an sama mutanen yankin salafiya dai wanda haka cewa ɗaiɗaikun irin wanda ba a tausaya musu ba to idan suka yi kuɗi ma ba su faye tausayin mutane ba wanda zai ci aiki lokacin da yake yaro ba wanda ya tausaya masa babansa ya mutu yana karami wani ma yana ciki babansa ya rasu bai san wani madangarci ko gata ko taimako ba to shi yanzu tunda ya samu da gumin goshinsa yadda ba a tausaya masa ba shi ma ba zai tausaya kowa ba wannan mu muka jawo yayi haka da mun tausaya masa mun kula da shi to da an samu kyakkyawan yanayi tattare da shi alhamdulillah yan uwa sun yunkura a wajen samar da irin wa'annan gidaje a halin yanzu a Kano wanda an samu irin wa'annan gidaje da ƴan uwa ahlus sunna suka samar wanda ainihin ɗaruruwan marayu su ne ake sa rai wannan gidan zai ɗauka an fara alhamdulillah har da yara ‘ya'yan da ya zama kidnappers sun kashe iyayensu to an fara kawo su da kula da su dan in ba a yi a hankali ba aka kyale su suka girma ba ilimi ba addini ba sana'a to sai an ɗanɗana kuɗa sama da irin ta baya domin kamar yadda muka sha faɗa duk lokacin da ɗan adam ya zama ba a tausaya masa ba to shi ma tausayi ba zai shiga cikin zuciyarsa ba saboda haka yin wannan yi wa kai ne na farko za mu tsabtace zamantakewan mu ba a samu bara gurbin yara ko samari ko matasa ba sannan kuma mu samu ladan Allah subhanahu ta'ala saboda haka 'yan uwa musulmi lallai komai kankantan abu wanda yake na lada kada mu wulakanta shi mai watsi da shi ko da kawar da wani dutse ne ko wani abu mai cutarwa a hanyar da mutane suke bi ta yi wuta wannan abin ne Allah zai gafarta maka laifinka saboda wannan aiki kankani kamar yadda bayani ya gabata hadisi ya tabbata cikin sai muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mala'iku sun zo karɓar ran wani mutum daga cikin al'ummatan da suka gabata wato ainihin akan ku mala'iku da suka zo sai suka tambayi wannan mutum suka ce ka taba aikata wani alkhairi sai ya ce shi bai san ya aikata wani alkhairi ba sai suka ce ka tuna dai sai ce to in dai haka ne na tuno ina bai wa mutane bashi idan na tura yara na wajen karɓan bashin sai in ce da su to duk wanda yake mai yalwa mawadaci wanda zai iya biya to ku daga masa kafa ma'ana in lokacin biya ya yi wani shu'uni ya sa bai biya ba to ku kara masa su kwanaki a gaba ya biya in kuma kun samu matsatsi ne ba shi da shi to wannan ku ce mun yafe masa manzo salatu wassalam yake cewa to sai Allah yake cewa to kuma ku yafe masa ma'ana kuma mala'iku kada ku azabtar da shi kada ku ainihin cutar da shi ku karɓi ransa ta hanya mai sauƙi. Kunga wani mutum ne wanda shi a tunaninsa ma bai yi wani aiki ba to amma wannan tausayi da yake wa bayan Allah ta fuskan bin bashi na mutunci na girmamawa da wannan ainihin ya ci nasara a wata riwaya ma cewa tun da ya zamo yana yafewa to sai Allah ya ce mu muka fi cancanta mu yafe yan uwa musulmi ayyuka da ɗan adam zai yi ba kowa yake iyawa ba musamman abin da za a ce ko dai na kuɗi ko na ƙarfin jiki to in ma mutum bai iya wannan ba to kada a samu ƙaranci daga kyakkyawar kalma kyakkyawan magana kyakkyawan lafazi yana daga cikin mafi daraja ayyuka da ɗan adam zai yi saboda haka mu yi ƙoƙari bakunanmu su saba da kyawawan maganganu su saba da kalmomi masu shigar da farin ciki a cikin zukatan ‘yan uwanmu kun ga Allah sai ce wa ƙulu linnasi husna bai ce lil musulmi na ba sai ce linnasi nasin nan musulmi ya shigo wanda ba musulmi duk sun shigo duk sunansu annas to Allah sai ce ku faɗa wa mutane ainihin kyakkyawar kalma to saboda haka ‘yan uwa musulmi in ma mutum bai da kuɗin da zai hidimta ko ƙarfin jiki to kada a samu ƙasa da kyakkyawar kalma wadda zai faɗa ma 'yan uwansa domin ita kalma ce wadda ba ta da buƙatar kuɗi ko ta da jijiyar wuya ko haɗa gumi amma kuma sai ya zama ladar tana da girma a wajen Allah kuma tasirinta sai ya zama yana da matuƙar girma da wannan ne za ka samu ma Allah ya gafarta ma wani bawa da kyakkyawar kalma za ka samu wani bawa Allah ya tsare shi daga ainihin wuta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ku kange kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne Ya ce to wanda bai samu tsagin dabino ba to ya kange kansa daga wuta da wata kyakkyawar kalma kuma ya zo a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ta wani mutum zai furta wata kalma wadda za ta bayu zuwa ga yarda Allah bai zaci wannan kalma ta kai inda ta kai ba sai ya zama Allah ya rubuta masa yardarsa ya saka shi a cikin amincinsa har ya zuwa ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka uwa musulmi ya zama kalmomi masu daɗi suna yawo tsakaninmu yamu yamu da ma wanda suke ainihin ba masu addini irin namu ba aƙalla za su ga cewa musulmi mutanen kirki ne masu saiti ta fuskan mu'amala masu saiti ta fuskan abin da za su furta yan uwa musulmi musani cewa kyakkyawar kalma tana da amfani kuma takan taka rawa ko da bayan wani lokaci daga cikin misalan da malamai suka kawo akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na sham sunansa alƙasim ibn muhammad ana yi masa laƙabi albirzani akwai lokacin da ya faɗi wata kalma shi bai ma ɗauke ta wata kalma ta sosai ba ya faɗa ma almajiris al'imamu zahabi wata nan sai ke sai masa ya kai ne wato allah ya hore maka rubutu rubutun da ya yi kama da malaman hadisi wato kamar yadda malaman hadisi suke rubutu haka nan rubutun kai ke imamu zafi daga cikin malamai da Allah ya musu kyawar rubutu to jin wannan kalma da malaminsa ya faɗa masa sai ta ɗarsu a cikin zuciyarsa ta yi tasiri daga nan ya dukufa a wajen neman ilimin hadisi har ya zamo an lissafa shi sai daga cikin manya-manyan malaman hadisi imam zahabi ya yi rubuce-rubuce da suka shafi aljarhu wa ta'adil wanda umda ne daga cikin manyan malamai da duniya take ji da su ta fuskan hadisi wannan kalmar ta malaminsa ita ce wata ainihin ta yi tasiri a cikin zuciyarsa Sanan littafi mafi daraja in mun cire littafin Allah wanda muke ganin ƙimarsa da matsayinsa shine sayyid bukhari to shi ma ya faru saboda kalmar da malamin bukhari shine ishaq ibn rahawiya ya furta a gabansa watanan suna makarantarsa sai ke cewa ina ma dai a samu wani a cikinku ya ja ɗamara ya wallafa wani littafi da zai kunshi hadisai ingantattu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imam bukhari ya ce malaminmu yana faɗar wannan sai na ji wannan abin ya tsaya mun a cikin rai cewa ya kamata ya zama na yi wannan aiki daga imamul bukhari ya dukufa a wajen wannan aiki har ya samar da wannan littafi mai tarin daraja da ainihin muke cin gajiyarsa saboda ka uwa musulmi wannan yana nuna cewa akwai aikin da za ka yi ya amfani wani ya ma amfani duniya ta hanyar kalmar da bata wuce sakan biyu ba nikan faɗa cewa yanzu za ka ga muna fama da matasa 'yan ganye 'yan ƙwaya kuma inda za a yi kiransu a yi masu nasiha wallahi za su iya saurara ni yadda na karanta galibi 'yan ganyen nan 'yan shaye-shaye sukan mutunta mutumin da zai ba su taro da kwabo to da za a ce masu halinmu su rika jawo irinsu a jika amma dai wane yadda kake nan ni na tabbatar da za ka dukufa a wajen karatun addini sai ka ba da mamaki sai ka zamo limamin juma'a ko kuma da za ka je ka shiga aikin ɗan sanda sai ka zamo id ila ƙasan nan ko da za ka shiga aikin soja sai ka zama janar ka kwadaitar da shi akan wani abu muhimmi na addini ko na rayuwa wallahi karshe ka saka masa fikir da baya da ita daga nan za ka canza tunaninsa ya bar wannan shiririta ko kuma ka lissafa masa abokai yanzu ka duba wani ɗan gidan wani tare kuka tashi yanzu yana matsayi kaza na karatu yana da nce yana da diploma yana da digiri yana da jari iri kaza da matsayi iri kaza amma ka duba yadda ka zama kurar baya ka zama shasha a unguwa to amma ka sani baka makara ba wallahi a yau da zaka daina shaye-shaye ni in daga cimma wanda zan taimaka maka ko in baka shawarwari kuma duk abin da zan iya akan ka zan yi wallahi karshe zan ka tunanin sa sai ka ga ya zauna ya sake san lissafi karshe daga nan zai yi watsi da wannan ka kawo masa misalai yanzu wani dan ganye me ya kulla a rayuwarsa wani da yake shaye-shaye wata daraja yake da a cikin zamantakewa kuma sai kawo musu misalan abokansa da suka zama mutane da ake shawara da su masu daraja masu mutunci ka sai to matsalar ka wannan kawai shine wannan shaye-shayen da za ka daina a yau to kai ma ka zama kamar kowa ƙarshe wannan magana za ta zauna masa a rai ya ga abin da ka faɗin nan gaskiya ne amma abin ta kai ce wani ma akwai ubansa a unguwar ubansa bai nuna masa kurin abin da yake ba ballantana kuma uban wani ya faɗa masa saboda ka bayan Allah ya zama daga yau wato tunaninmu da kuma takenmu tunanin duk wani aiki duk wata kalma da muke ga za ta yi amfani to mu yi ƙoƙari mu yi ta ba mu san da abin da Allah zai gafarta mana laifuka ba muna roƙon Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon nisantarsa Allah subhanahu wata'ala ka gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu wanda suke raye Allah subhanahu wataala ka sa mu cika da imani Allah ka shirya mana ƴaƴanmu mazansu da matansu mu Allah ka yi riko da hannayensu ka gyara zakatansu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka kuskure Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah domin tausayinka ga bayinka Allah ka tsarkake shugabancin ƙasar nan tamu Allah ka ni'imta mu da nagartaccen shugabanci Allah ka kawar da bara gurbin shugabanci tattare da mu Allah ka gyara shugabanninmu da suke kai Allah in za ka kawo wasu to kuma ka kawo mana wanda suke sun fi nagarta wanda za su zama masu tausayi masu riƙon amana masu adalci masu sanin ya kamata halin da muke ciki na ɗarɗar Allah ka yaye mana bayan ka ya Allah da suke hannun 'yan ta'adda maza da mata Allah ka tausaya musu Allah ka kubuto da su Allah ka yaye musu firgita da zama wanda yake na rashin kwanciyar hankali da azabtawa da gallazawa da ake musu Allah ka tsame su daga wannan tashin hankali mu kuma Allah ka shiga tsakaninmu da wa'annan azalumai Allah ka saka katanga karfe tsakaninmu da su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su masu shiriwa a cikin su Allah ka gaggauta shiryar da su su huta bayan Allah su huta wanda ba za su gane ba Allah ka ɗauki matakin da ya dace akan irin su ya Allah ka yi mana kowace irin damuwa ya Allah ka ba musulmi marasa abin yi abin yi mai albarka wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka ya Allah ƴaƴanmu da ya zamo fandararru su da matansu a duk inda suke ƴaƴan musulmi Allah ka shirya mana su Allah ka saita mana su Allah ka saka tsoronka a cikin zukatansu Allah ka kyamantar da sabonka a cikin zukatansu Allah ka sa su zamo taimako ga musulunci da musulmi Allah ka sa zamo farin ciki a wajen al'umman musulmi da ƙasa ga baki ɗaya Ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci Dr. Hamid akwai ɗansa Ahmad da ya sami rauni mu ce karaya ko tsagewar ƙashi, an yi masa aiki akwai buƙatan addu'an mu gare shi wannan aiki da aka yi Allah ya sanya an ci nasara Allah kuma subhanahu wata'ala ya bashi lafiya Allah ya kiyaye auko irin wannan a gaba akwai wani bawon Allah da ya same ni sai ce Allah yana roƙon addu'ar ku matarsa tana fama da ainihin jinnu wanda wannan yake kawo saɓani da rashin kwanciyar hankali da fahimtar juna tsakaninsu saboda haka yana roƙon addu'an mu akan Allah ya ba lafiya kuma ya kawo kyakkyawan jituwa to muna masa addu'a da shi da wanda yake irin wannan hali Allah ya ba wannan iyalai nasu lafiya kuma ya kawo fahimtar juna da kyakkyawan zamantakewa tsakanin su akwai wani bawan Allah da za a yi ma yaron sa aiki shi ma yaro ki yi ma wannan yaro addu'a a yau ake sa ran yin aikin to muna addu'a Allah sa ayi wannan aiki a cikin nasara Allah ya ba shi lafiya duka sauran musulmin da suke irin wannan hali muna roƙon Allah sa ayi musu aiki a cikin nasara Allah kuma ya basu lafiya akwai wanda suke da bukatu da yawa akan marasa lafiya da mamata ba za mu iya lissafewa ba Allah ya gafarta mu wanda suka rasu daga cikin musulmi marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ka ƙara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a da biyayya da wannan lafiya da kafirta mu da ita Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka zaunar da mu lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين